A karon farko a tarihin masarautar ta Kano, an samu sarakuna biyu da kowannensu ke zaman fada a matsayin sarkin Kano a lokaci guda. Yayin da Muhammadu Sunusi da gwamnatin jihar Kano ta matsayar ta mayar da shi kan kujerar sarauta ya rika karɓar gaisuwa da mubaya'a a babban gidan sarautar. Shi kuwa Amina Ado Bayero ya rika yin nashin zaman fadan ne a gidan sarki da ke Nasarawa GRA. Mahmud Ibrahim Kwari ya haɗa mana wannan rahoto a game da wasu abubuwan da suka faru tun daga makon jiya. Jigan sargin Kano Alu jigan sargin Kano Aba. Wannan dai ba shine karan farko ba da ake cirewa da sabon sarki mai daraja ta ɗaya a masarautar Kano. To sai dai abubuwan da suka kasance irinsu na farko a wannan karan suna da yawa. Manya daga cikin abubuwan da suka ja hankali akwai batun yadda aka yi wa sarki Muhammadu Sanusi na biyu rakiya zuwa fada da tsakar dare ranar Asabar. bayan an bashi takardar kama aiki ranar juma'a da rana tsaka wasu majuyi sun ce an ɗauki matakin raka muhammadu sunusi na biyu cikin dare ne bayan samun labarin sarki aminu ado bayero da aka sauke yana shirin komawa jihar kano daga tafiyar da ya yi a wannan dare bisa al'ada ana tura sarkin da aka sauke daga kargar mulki ne zuwa gudun hijira a don haka komawa birnin kano da sarki aminu ado bayero ya yi shi ma wani abu ne irinsa na farko da ya ɗauki hankali majiyoyin ɓangaren aminu ado bayero sun ce sarkin ya koma ya ci gaba da aikinsa ne sakamakon umarnin kotu da ya dakatar da ci gaba da mayar da sarki muhammadu sanusi kujerar sarautar kano a saboda haka sarki aminu ado bayero ya ci gaba da zaman fada a gidan sarki da ke nasarawa gra a kano yayin da shi kuwa sarki sanusi ya ci gaba da zaman fada a babban gidan sarki na gidan rumfa yanzu haka dai mutanen kano cikin yanayi na rashin daɗi na bayyana mabambantar ra'ayi akan wannan batu mun fi son abin mana eh, mai girma alhaji amina ado bayero duba da yadda idan aka bai ne maslahar jihar kano domin in ka duba dan kwanaki biyan za ga baki ɗaya garin kano ya nema a dan samu wata matsala musamman yadda matasa suke zanga-zanga a cikin garin kano to muna ganin hakan zai iya haifo da garin Kano wata matsala ta daban wacce ba ita muke fata ba. Asali idan ka duba shi mai martaba sarki sunusi sarki mai daraja idan irin haka da ta faru da shi tawakkali da ubangiji da irin cin zarafinsa da aka yi kan gaskiyarsa haka ya haƙura ya fita bai umarci daidai da mutum ɗaya ya zauna ko don ya nuna ɓacin ransa ko don wani abu ya tafi lokacin da aka cire sarki sunusu a gwamnatin da ta gabata mun fito mun yi kiraye-kiraye na cewa ba a yi daidai ba ba a kyauta ba wannan rage daraja ne ga masarauta al'adar Hausa da jihar Kano ga baki daya. to wannan karo ma na yin kira ga wannan cewa wancan kuskure da wancan gwamnati ta yi irin shi wannan gwamnati ta maimaita. A hannu guda kuma yayin da waɗannan al'amura ke gudana an yi zanga-zangar ƙin jinin rushe masarautun ƙaraye da rano da bici da kuma gaya. Yanzu haka dai an yi turko-turko a tsakanin ɓangarorin biyu inda ake dakon zaman kotun tarayya da ke kano akan wannan batu ranar litinin mai zuwa ko da yake ita ma gwamnatin kano ta samo wani umarni daga babbar kotun kanan wadda ke umartar kwamishinan 'yan sanda ya fitar da sarki aminu ado bayero daga birnin kano sai dai su ma bangaren sarki aminu ado bayero sun sake komawa babbar kotun tarayya ta kano inda suka samo umarni daga kotun cewa 'yan sanda su fitar da sarki muhammadu sanusi daga gidan rumfa amma daga bisani bangaren gwamnati sun sake komawa babbar kotun kano inda take ba da umarnin hane ga jami'an tsaro na fitar da sarki muhammadu sanusi daga gidan rumfa mahmud ibrahim kwari taskar boa daga kano nigeria